bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da domin su wanda aminu ibrahim kyawu zai karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau muroyi masu sauraro isoshin rayuwa da kuma amsoshin aƙida shirinmu na ƙarshe shine duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku je mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara ta fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. to da masu sauraron zu kuma ga shirinmu na kokon san tare da abdullahi salisu usman katsina kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 22 ga watan mayun shekara ta 2022 wanda daidai da 21 ga watan shawarar na shekara ta 1443 hijira kamariya masu ware kokon san cewa shekaru 1351 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 21 ga watan shawwal na shekara ta 92 hijirar kamariya musulmi a karin farko sun yi fatahi a kasar andalus ko kuma spain a halin yanzu wani jarumin musulmi mai suna tarik bin ziyad shi ne jagorance musulmi kimanin dubu goma sha biyu suka tsallaka tekun mediterranean daga kasar morocco suka fada cikin kasar andalus a nahiyar turai daga nan sai kuna jiragen ruwa waɗanda suka hau suka tsallaka domin kwaɗitar da musulmi yaƙi da haka kuma musulmi suka samu damar shimfida iko da addinin musulunci na tsawon karnoni takwas amma a ƙarshen ƙarni na tara hijira kamariya sarakunan turai suka kawo ƙarshen dolar musulunci a yankin banda musulmi suka shiga cikin gafala da rafkana saboda samun daula. masu aure kuma san cewa shekaru 36 suka gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan mayan shekara ta 1986 umar tulmisani ɗaya daga cikin fitattun shugabannin kungiyar ikhwanar musulmi na ƙasar masar ya rasu an haifi tulmisani a yankin tulmisani na ƙasar algeria a shekara ta 1902 ya kammala karatunsa a ƙasar masar a fannin shari'a a shekara ta 1924 sannan ya shiga kungiyar ikhwanar musulmi a shekara ta 1928 amma bayan da wani dan kungiyar ya kokarin halaka shugaban kasar masar na lokacin jamal abdul nasir shekara ta 1954 an kama talmisani an jefa shi kurkuku inda ya kwashe tsawon shekaru goma sha bakwai a tsare a lokacin shugaban kasar masar anwar sadat an sake kama shi sai kuma a lokacin hussein mubarak da ya karbi shugabancin kasar masar ya sake shi daga karshe dai umar talmisani ya rasu a rana irin ta yau yana dan shekaru tamanin a duniya sanadiyar rashin lafiya da ƙarshe masu ko kuma san cewa shekaru 32 sa gabata rana irin ta yau wato 22 ga watan mayan shekara ta 1990 ministocin harkokin wajen kasashen yaman ta arewa da kuma yaman ta kudu suka sanar da haɗewar kasashen nasu suka zama ƙasa guda ɗaya dunkulalliya majalisun dokoki na kasashen biyu dai sun rubuta sabon kundin tsarin mulki na ƙasa guda ɗaya na jamhuriya ta yaman bisa amincewar dukkanin ɓangaren biyu daga lokacin da kuma majalisar dunkulalliyar kasar yaman ta naɗa kanar ali abdullah salih a matsayin shugaban jamhuriya ta yaman a cikin shekara ta 1914 ne dai daular usmaniya ta turkawa da kuma ingila suka rataba hannu akan wata yarjejeniya inda suka raba kasar yaman zuwa gida biyu kowanensu ya mamaye ɗaya bangaren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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. jama'a masu saurari assalamu alaikum labaran duniya mai karantowa muhammad amin farko muhimman kanin su an kashe wani memba a dakarun kare juyin halin musulunci na iran a yau a birnin tehran kasar iraki ta ki amincewa da ambaton isra'ila a taron 'yan majalisun kasashen larabawa harin takobin Kudus ya buɗe wani sabon babi a yaƙi da Isra'ila. Hukumar ƙwallon kwando ta duniya ta yi barazanar aka bawa Najeriya takunkumi. Yanzu kuma ga labaran bi da bi. An kashe wani memba a dakarun kare juyin halin musulunci na Iran IRGC a nan birnin Tehran. rahotanni da kamfanin dacin labaran irne na kalto na nan kasa iran ya nuna cewa wani mutum a kan babur ya kai hari da makami kan wani mamba a dakarun kare juyin juhal musulunci na kasar iran kuma ya sanadiyar mutuwarsa an kai hari kan hassan said hudayi ne a yau lahadi da misalin karfe hudu agogon kasar iran a lokacin jami'in yake kokarin shiga gidansa a cikin motarsa a gabashin birnin tehran bayan da wasu mutane guda biyu akan babura suka buɗe masa wuta da bindiga har sau biyar da hakan ya sanadiyar mutuwarsa a nan take. Rahoton ya ci gaba da cewa har sashi guda uku daga ciki sun same shi ne a kai yayin da guda biyu kuma suka same shi a hannu. Bayanan da dakarun IRGC suka fitar jim kaɗan bayan afkuwar lamarin sun faɗi cewa an kashe tsohon mamba ɗin na IRGC ne a wani harin ta'addanci da wasu makiya jamhuriyar musulunci suka kai. Wasu rahotanni sun bayyana cewa jami'an tsaro sun fataki maharan kuma sun fara guna da bincike kan lamarin ƙasar iraki ta ƙi amincewa da ambaton isra'ila a taron 'yan majalisun ƙasashen larabawa shugaban majalisar dokokin ƙasar iraki muhammad alhabusi ya nuna rashin amincewarsa ne bayan da aka ambaci sunan isra'ila a matsayin ƙasa a takardar bayan taro da aka fitar a taron shugabannin majalisun ƙasashen larabawa inda ya allah waje da matakin da wasu ƙasashen larabawa suka ɗauka na mayar da hulɗa da gwamnatin yahudawan hayuniya. haka zalika da yake bayani game da yanayin da masallacin kudus da yanayin da yankunan falasɗinawa da aka mamaye suke ciki musamman wurare masu tsarki da kiristoci da musulmi suke girmamawa ya ce akwai buƙatar ƙasashen larabawa su haɗa kai da hukumomi na ƙasa da ƙasa wajen ganin an kare wa falasɗinawa haƙoƙinsu ya bayyana cewa yanzu haka mashar dokokin ƙasar tana ƙoƙarin fitar da dokar da za ta haramta ƙulla hulɗa da haramtacciyar ƙasar isra'ila a ƙasar a watan satumbar shekara ta ashirin ne kasashen haɗaɗɗen dawar larabawa da bahrain suka kulla dangantaka tsakaninsu da isra'ila kafin daga misali kasashen sudan da morocco su bi sahunsu wajen kulla dangantakar ƙarshen yarjejeniyar abraham da tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump ya jagoranta harin takobin kudus ya buɗe wani sabon babi ne a yaƙi da isra'ila shugaban ofishin siyasa na kungiyar hamas ismail haniya ya bayyana cewa raran takobin kudus da 'yan gwarmaya suka kaddamar a watan mayun da ya gabata na kare masallacin kudus da aka mamaye ya buɗe sabon shafi na yaƙi da gwamnatin mamaya ta yahudawan hayuniya. shugaban ya yi wannan furucin ne a yau lahadi wajen bikin farko na tuna da kaddamar da harin takobin kudus ya ce harin da dakarun izudin kasan bangaren soji na kungiyar hamas sauran kungiyoyin gwarmaya na falasɗin suka kaddamar ya wargaza tsarin tsaro na isra'ila ya ce harin ya kai yaƙi har cikin gidan isra'ila kuma ya mamaye dukkan wani yanki da lunguna na yankunan da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta mamaye duk kuwa da manyan jami'an tsaro da take da su da makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuƙi. To masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Yaƙin ƙasar Ukraine na yin illa ga ƙoƙarin da ake na samar da abinci a duniya. ana an bayyana kasar ukraine a matsayin ɗaya daga cikin mai samar da abinci a duniya tana noma alkama da masara da man girke-girke ba wai kawai ga al'ummarta ba da ma sauran al'ummomi daban-daban nahiyar turai da ma duniya baki ɗaya babban sakataren ɗin masar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi gargaɗin cewa yakin ukraine zai jawo munan matsalar karancin abinci a duniya a shekaru masu zuwa wannan gaɗin yana zuwa ne bayan da rikicin ukraine da rasha ya yanke kokarin fitar da abinci da ake yi daga tashar jirgin ruwa ta kasar sakatare din majalisar ɗinkin duniya ya kara da cewa yakin na ukraine zai kara tsananta matsalar karancin abinci a ƙasashe matalauta da kuma hawan farashin kayayyaki masarufi a duniya da ƙarshe nuna cewa ɗaukar da tsoron matakai na shawo kan matsalar cikin hanzari zai ci gaba da sa a rika samun takin zamani da ƙasar rasha da belarus guterres ya nuna cewa yana ci gaba da tuntubar kasashen rashi da ukraine da amurka da kungiyar tarayyar turai na ganin an dawo da safarar kayayyakin abinci kamar yadda aka saba a baya hukumar kwallon kwando ta duniya ta yi barazanar kaba a najeriya takunkumi rahotanni sun bayyana cewa hukumar kwallon kwando ta duniya fiba ta gargaɗi najeriya game da fuskantar takunkumi kan matakin da take so ta ɗauka na janyewa daga halartar gasar ta duniya na tsawon shekaru biyu a makon jiya ne ministan wasanni na najeriya son da dare ya fitar da sanarwa ta bakin sakatan ma'aikatar wasanni ta kasar ismail abubakar inda ya ce shugaban najeriya muhammadu buhari ya amince da bukatar ya amince da bukatar a nan take na janye najeriya daga dukkan wasannin kwallon kwando na ƙasa da kasa na tsawon shekaru biyu ministan ya nuna cewa matakin da gwamnatin ta ɗauka ko kuma suke son ɗauka zai taimaka wajen farfaɗo da harkokin kwallon kwando daga tushe da kuma shawo kan rikice-rikicen da ya dabebe hukumar ta kwallon kwando. Idan aka amince da hukumar Najeriya ba ta halarci wasannin Olympics na shekarar 2024 ba kuma dukkan togogin maza da mata na Najeriya ba su halarci wasannin zakaru na duniya da wanda za a yi a shekarar 2025 ba. Tama saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. madala yanzu kuma sai shirin afirka a yau afirka a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na afirka a yau shirin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamarra da suke wakana a nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar ko kuma batutuwa na kasa da kasa da suke da alaka da nahiyar ta afirka a yau shirin namu da allah zai dubi ne akan ziyarar da ministan harkokin wajen kasar mali ya kai kasar rasha da kuma irin yarjejeniyoyi da aka rataba hannu a kansu da kuma yadda alaka take ci gaba da ƙara haɓaka a tsakanin kasar rasha da kasar mali a daidai lokacin da irin wannan alaka take taɓarɓarewa tsakanin malin da kuma kasar faransa wadda ta yi mata mulkin mallaka wani da shi ne abin da shirin namu na yau da allah zai yi dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali tun daga farkon shirin har zuwa sa wanda ni abdullahi salihu katsina na shirya kuma zan gabatar. a ranar juma'a da ta gabata ce dai ministan harkokin wajen kasar mali abdullah diop da kai wata ziyara aiki a kasar rasha inda ya gana da takwaransa na kasar ta rasha sergei lavrov da kuma wasu daga cikin manyan jami'ai na gwamnatin kasar rasha a yayin wani taro na manema labarai na haɗin gwiwa da ministocin kasashen guda biyu suka gudanar a birnin moscow ministan harkokin wajen kasar rasha sergei lavrov ya gargadi game da hatsarin gaske wanda yake tunkarar kasar ta mali sakamakon barkewar rikice-rikice inda mayaka na kungiyoyi da suke dauke da makamai ba bisa ka'ida ba suke cin karansu babu babbaka a wasu yankuna na kasar musamman ma dai a yankunan arewacin kasar ta mali sannan kuma ministan harkokin wajen kasar ta rasha sarge lavrov ya yi tar da allah wade da abin da ya kira mafarkin yin mulkin mallaka wanda ya ce faransa da kasashen turai suke yi a kan kasar mali lavrov ya ce nuna rashin gamsuwar faransa da bukatun mahukuntan kasar mali na neman taimako ta fuskar tsaro daga kasashen waje ba komai ba ne illa tunanin mulkin mallaka wanda ya kamata a ce turawan tuni sun kawar da wannan tunani a cikin kwakwalansu na tsawon lokaci domin ko yanzu lokaci ne wanda al'ummomi suke rayuwa a cikin yanci da sanin abin da ya fi dacewa da kasashensu da al'ummominsu da kuma wuraren da suke rayuwa saboda haka ba turawa ne suke da haƙƙin shatawa ƙasashen duniya hanyar da za su rayu ko kuma waɗanda za su yi mu'amala da su a cikin harkokinsu na gudanarwa ba kamar da kuma wannan haƙƙi ne na al'ummomin ƙasashen nasu ministan harkokin wajen ƙasar ta rashe ƙarar cewa mariga mun gaya mata kurorinmu na faransa wannan mahanga tamu saura kuma ya rage nasu ya ce mun gaya musu cewa ba mu fahimci yunkurin faransa da sauran kasashen tarayyar turai na ikirarin cewa suna taka rawa a afirka da sauran yankuna ba in ji shi ikara da cewa ƙoƙarin faransa wanda take yi na ƙaƙabawa ƙasar mali bin abin da bata gamsu da shi ba ba abu ne wanda ya dace ko ya daidai da hankali ba domin kuwa ƙasar mali ƙasa ce mai cikakken 'yancin kai da kuma 'yancin siyasa da 'yancin bin tafarkin da ta ga ya dace da ita ba haƙƙin faransa ba ne ta shata mata hakan sannan kuma ministan harkokin wajen na rasha ya bayyana shirin moscow na ba da dukkanin goyon baya ga gwamnatin bamako wadda hukumar soji take iko da ita domin ƙara ƙarfafa harkokin tsaro a ƙasar musamman ma a fannin horar da sojoji da kuma 'yan sanda da sauran ɓangarori na jami'an tsaro ya da cewa moscow za ta ci gaba da kai wa ƙasar mali alkama da takin zamani baya ga albarkatun man fetur da dangoginsa duk wani irin takunkumai waɗanda ake kakaba mata sanadiyar ayyukan soja da take gudanarwa a ƙasar ukraine wanda ya kawo cikas wajen fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje da kuma sanya fargaba na samun ƙarancin abinci a duniya wanda ƙasashe da dama sun dogara da ƙasar rasha ne wajen samun kayayyakin abinci mali tare da wasu ƙasashe 35 ne suka ƙauracewa kaɗa ƙuri'a akan wani daftarin ƙuduri na majalisar ɗinkin duniya a watan maris ɗin da ya gabata na yin allah wade da ayyukan soji na rasha a ƙasar ukraine a nasa bangaren ministan harkokin wajen ƙasar ta mali abdullahi diop ya bayyana cewa haɗin gwiwa a tsakanin rasha da mali a fannin soji fasaha da kuma siyasa yana kan sahihin tafarki kuma hakan abu ne mai kyau matuka ya kara da cewa ziyarar tamu wata dama ce ta bayyana goyon bayanmu ga rasha ƙasar mali dai ta zargi faransa da aikata munanan laifuka a ƙasar mamba a majalisar wanzar da zaman lafiya a ƙasar ta mali abubakar siddiqi a cikin wata sanarwa wadda ya fitar ya bayyana cewa sojojin faransa su ne kai tsaye suke da alhakin kisan gillar da aka gano cewa an yi a kusa da wani sansanin sojojinsu a arewacin ƙasar ta mali majalisar soji ta kasar mali ta zargi sojojin faransa tun daga farko da gudanar da ayyukan leƙen asiri da kuma aikata ayyukan zagon ƙasa a ƙasar a watan fabrairun da ya gabata faransa ta yanke shawarar janye sojojinta daga kasar mali bisa hujjar taɓarɓarewar yanayin tsaro da kuma rashin jituwa da ke tsakaninta da majalisar soji mai mulki a kasar ta mali wanda kasashen yammacin turai suke zarginta da karkata ga bangaren rasha ƙungiyar tarayyar turai ta sanar da cewa an rage yawan sojojinta a kasar mali baya ga sauya jadawali na ayyukan horazwa a kasashen yankin sahel na afirka inda ta ce nan da makonni masu zuwa za a fitar da wani rahoto a kan kasar ta mali yayin da ita kuma jamus ta ba da sanarwar cewa za ta ƙara ƙarfafa sojojinta waɗanda suke girke a cikin faɗin ƙasar ta mali a cikin watan maris inda ya gabata gwamnatin ƙasar mali ta karbi gwamnatin kasar mali ta karbi jirage masu saukar angulu na yaƙi daga kasar rasha domin tallafa wa sojojinta wajen yaƙar zubar da jini da faɗin da aka kwashe tsawon shekaru ana gwabzawa a ƙasar rasha ta buƙaci a gudanar da wani taron sirri na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a ranar uku ga watan mayu bayan da mali ta yanke shawarar sokiyar jinin tsaro da faransa a daidai lokacin da majalisar ɗinkin duniya take da dakaru dubu goma sha hudu da suke gudanar da ayyukan wanzar da zaman lafiya a cikin kasar ta mali to kuma dai yaya lamarin yake sabanin da yake tsakanin majalisar mulkin soji ta kasar mali da kuma gwamnatin kasar faransa abu ne wanda yake bayyane ga kowa kuma kasar faransa wadda ita ce ta yi wa mali mulkin mallaka wadda kuma take ganin cewa ita ce tafi kusa da kasar mali fiye da kowace kasa daga cikin kasashen turai ko kuma kasashen da suke wajen nahiyar afirka abu ne wanda zai mata ciwo matuƙa yadda sojojin ƙasar ta mali waɗanda suke iko da ƙasar suke karkata zuwa ga ƙasar rasha wadda turawa suke kallanta a matsayin babbar barazana a gare su wannan ne yasa wasu masana kan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa da ma wasu daga cikin harkoki na tsaro suke ganin cewa da wuya faransa ta sanya ido tana kallon rasha tana wakatawa a cikin ƙasar mali gidda ranta yake so inda suka yi imanin cewa ta hanyar ɗaukar wasu matakai na bayan fage faransa za ta kalubalanci wanzuwar rasha a cikin ƙasar mali ko dai ta hanyoyi na tattaunawar bayan fage tare da rasha ɗin ko kuma ta hanyar ɗaukar matakai akan mahukuntan soja na mali ta wasu hanyoyin na daban daga ciki kuwa a cewar masanan koda ta hanyar kawar da mahukuntan sojan na mali ne tare da kawo waɗanda za su iya yi wa faransa biyayya sau da kafa wannan ne ma ya sanya wasu suke kallon abinda mahukuntan sojan na mali suka sanar a cikin 'yan kwanakin nan na cewa wasu sojojin kasar sun yi yunkurin juyin mulki da cewa lallai da walaki gora a cikin miya musamman ma da sojojin na mali suka ce sun gano akwai hannun wata kasar turai dumu-dumu a cikin lamarin sai dai basu fito fili sun ambaci sunanta ba masana da dama sun yi imanin cewa a halin yanzu ɗaya daga cikin abin da yake bakanta ran kasashen turai shine yadda wasu daga cikin kasashe masu tasowa suke karkata ga kasar rasha maimakon dogaro da turawa waɗanda suka kwashe tsawon shekaru suna yi amma ba tare da sun samu wani amfani na a a gani ba bilhassali ma turawan ne suke amfana da kasashen da suke kirarin cewa suna taimaka musu ko dai ta hanyar wawushe musu arziki na ƙarƙashin ƙasa da albarkatu da allah ya wace musu ko kuma ta hanyar jibga musu bashi wanda za su yi ta tatsar su a hankali a hankali suna hana su ci gaba ta fuskar tattalin arziki da kuma haifar musu da matsaloli na cikin gida salon da kasashe irin su rasha da china suke ɗauka wajen yin ma'amala da kasashe masu tasowa da hakan ya hada har da kasashen afirka abu ne mai sauki su iya samun karbuwa da kuma yin tasiri a waɗannan kasashe musamman ma yadda suke ma'amala da su ta yadda dukkanin bangarorin biyu za su iya cin more juna a halin yanzu dai dangantaka tsakanin faransa da mali tana cikin yanayi mafi muni na taɓarɓarewa yayin da dangantaka tsakanin rasha da mali take ƙara haɓaka da inganta a dukkanin ɓangarori wanda hakan ne ma ya sa watakila amurka ta fara tunanin cewa za ta ladabtar da ƙasashen afirka waɗanda suke karkata ga ƙasar rasha ko kuma su haƙe yin aiki da takunkuman da amurka da ƙasashen turai suka ƙaƙabawa ƙasar ta rasha to jama'a masu wani lokacin da muke da da riske mu dole anan zamu ja lissamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wani lokacin abudin kowa da kowa ne Abdullahi Salihu Katsina da na shirya shirin na gabatar kamar da aka ji nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. Madalla yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare to da yake muna a ƙarshen mako yau rana ce da muka saba baku damar isar da sakonninku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran sunana ibrahim sd kuspa zaria city jihar kaduna a tarayyar najeriya ina son nemi mika sakon gaisuwa na zuwa ga mai gida na ibrahim iroma duke akwai abdullahi bala birniwa haruna salisu dan fulanin kwara akwai yusuf salisu dan fulanin kwara akwai ibrahim salisu dan kaduna akwai ilyas ikd fataskun akwai Ilyas ibrahim kedi dan bushiya sa'annan ban manta da yawala sani ta kai ba akwai haruna abdulmumin mai gwado sa'an akwai bala bala akwai bala muhammad damban sannan kuma akwai babban mai gida na wato abdullahi umar gambaki akwai mutala sd maria akwai lawal s zazzau da dukkanin masu sauraron wannan gida mai farin jini mai magana ibrahim sd kusfa Zariya city jihar kaduna a tarayyar najeriya a tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu sashen wasu na pos suna na hada mai kwamfuta mai yama lokal mai kevistan nigeria to a yau zan mika sakon gaisuwa ta ta karshen mako zuwa ga malam hassan barka akwai kwamrar ilyasu yakubu digawa adamu ya hanza daura sabi ibrahim dan hoton zamfara tahir m tahir jambulo su mai abubakar shi sarakuna kadore diga ga dan fulanin warji isa jikan mai saje toro shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura gwanzi alilawal da kura kano sai na sabon yaro bauchi ina gaida sanusi madatte da magaran isu madatte da magaran ibrahim haruna dandara da ke nijar akwai kuma muhammad dan bare bari da ke yamai isa abubakar tsoho mai albarka shi ta tayar a gadas abdulaziz crazy ina gaida yakubu mai aski ba da raka da udu muhammadu da ke gida gore da ke nijar karshe ina gaida dukkanin mai sauraron wannan gidan rediyon mai albarka suna na hada mai kwamfuta mai yama lokal gan mckivistan najeriya Assalamu alaikum murya jamhuriyar musulunci ta Iran suna Nasira Haruna wanda aka sanda da letora da magaram jamhuriyar Nijar. Ba zan yi sakon gashe gashe kamar haka. Asan barka ina ma fatan alkhairi da kai da ma'aikatan ku na radio Iran fatan alkhairi da fatan ku muna lafiya. Kuma ina so in gaida a eh, Sunushi garin Madatai Isu garin Madatai don zaman ta Kasimo to shugaba Raba mai aski dukkan su anan da magaram jamhuriyar Nijar. Eh akwai Malama Dala akwai Nafisa dukkan su anan da magaram jamhuriyar Nijar akwai Umar Taku Umar Bakin Bridge ina musu fatan alkhairi akwai Eh, mun soja mai da sahu a nan da magaran kuma akwai jihar malam ila ina mai fatan alkhairi inda koma tarayyar najeriya kaduwar diga ga dan mutanen farshe tahir m tahir jambulo kano najeriya musa hadaran asuba kashe mai sauko ina mai fatan alkhairi da isa jika mai saje tarayyar najeriya toro eh, ina mai fatan alkhairi akwai biniya a washe a birnin tawa ina mai fatan alkhairi da kowa da kowa Radio B Hausa ta Hirin kuna tare da shi ta tayar daga nan a gadar jamhuriyar Nijar. Ina so a bani dama a mika sakonnin gashe-gashe na na karshen mako. Ina gaida iso madattai akwai su madattai akwai haɗari mai kwamfuta tarayyar Nijeriya a sumai Abubakar a nan Nijeriya. Akwai duka dora daga ga tarayyar Nijeriya ina mashi wata alheri. Akwai Yakubu mai aski badaraka akwai Rabu mai aski a nan birnin Zandar ina mashi wata alheri. Akwai Hussein Sitar kasuwar kwalliya ina mashi wata alheri. Akwai Tasiyo Ungo Tudu a nan birnin Damagara ina mai mai fata alheri akwai alkasan a nan birnin agadas akwai alkasan baba limar a nan birnin agadas akwai firezi ilias firezi ne na fada ra'ayin zuci ina mishi fata alheri buka roga roga hamza yaro firezi na mishi fata alheri akwai maman birniya yakubu awashe akwai malam muhammad dan bare bari ina mishi fata alheri a madadin maman birniya yakubu awashe mutanen awashe ina mishi fata alheri mutanen gurbe mutanen megiza mutanen shiga mutanen torano ina mishi fata alheri a tashi lahiyar assalamu alaikum gidan rediyo musulunci na kasar iran mai albarka mai magana masu Mansur Aliyu Basura Benin Kibi tashin farin ina gaida mai gabatar da wannan shirin Hassan Barka da shi da abokan aikin shi baki daya baya da haka ina gaida abokina da mai kwamfuta mai ma ina gaida shi mai dila ina gaida kaunata su mai abubakar imam shi ya sarakuna Benin Kibi baya da haka ina gaida isu maɗatta ina gaida tsoho mai albarka baya da haka kuma ina gaida fure zinara yanzu ta garin agadas ina gaida ya mai aski da raka baya da haka kuma ina gaida madasar sani lele yare dr nasu mai maganin gargajiya kuma sani a shahara mai goro abu mai kikara sai dubula kohar sabon hanzar ladima birnin kebbi baya da haka kuma ina gaida abu mai lemu ranar baɗin gaisu birnin kebbi baya da haka duk ina gaida waɗanda ke cikin wannan gida maza da matan su gabaki da ina kowa fata alheri na gode gidan da musulunci na ƙasar mai amurka a tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen Hausa da gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru sula Usman daga nan bakin kasuwar Taransa da magaran. Wani ra'ayina na yau jinjina ce zan yi ta musamman zuwa ga ma'aikatan gidan rediyo BOH da ma'aikatan gidan rediyo na gaskiya FM da ke nan da magaram akan jajircewa da suke akan aikin su Allah saka musu da alheri musamman Hassan Barka da yake faɗi tashin ganin cewa ya tattaro muryoyinmu ya haɗa su kuma ya sa su mu masu saurare mun ji gaskiya Allah saka da alheri kuma Allah ubangiji ya ƙara basira Allah bar zumunci tsakanin mu mu masu saurare da gidan rediyo BioHead assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu. assalamu alaikum boh hausa jamhuriyar musulunci hiran mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar tawa mazauni kasar afirkos muna gode da kuke bamu dama muke gaisawa, gashe da yan uwa da amina arziki na farko ina gaida shugaban wannan gida hassan barka da shi da abokan aikin su gaba daya ina gaida sanisi madatai ina gaida mamman biniya yakubu awashe ina gaida na agwa mai faci bakin ofital da magaram ina gaida alhaji kashimu Salihu mazauni kasar Senegal ina gaida Alhaji Ali Jadi mazauni kasar Burkina Faso ina gaida abokina Harashi mazaunin kasar Burkina Faso ina gaida na agwa mai faci bakin ofital da magara ina gaida garan ina malam nasiru isa mazauni kasar afirkos ina gaida abuta muhammadu mazauni kasar afirkos ina gaida shafi ulawai goje jamhuriyar niger gida ina gaida lawali ibrahima jamhuriyar niger gida Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu radio na Iran BAH Hausa ina so ku bani dama zan gashe gashen na arziki da farko dai sunana Mamman Salisu Dodo wanda ake kiran shi Dozman Taksin wato a da sau Tribune Official da farko ina gaida kai kanka gabatar da wannan shirin ta da Hassan Barka ina gaida abokina Abdulaziz firizin ina gaida Sita Musa ina gaida Sita Tayar ina gaida Habibu ina gaida Isuku da maza karau tasha ina gaida shugaba rabe mai aski ina gaida mutum mai dan kuka ina gaida umar taku garin kadamare ina gaida tanushin madattai ina gaida hamisu ina gaida ibu mai kayan kwali a lagurji ina gaida al'uwata hawala burges ina gaida dukkan al'umma in cikin gidan mai tara albarka musamman ma jihar agadez maradi tawa agadez doso niamey da difa da dukkan jihohi na nijar dukkan ma duniya gabaki ɗaya na gaida musamman ma 'yan najeriya Assalamu alaikum sunana Ahmed Ladan Girka shugaban kungiyar murar talaka a jihar Sokoto Najeriya. A ah, da farko ina gaida mai gabatar da wannan shirin a ah, alƙasin eh, mai gabatar da wannan shirin mai suna a ah, Hassan Barka da alƙasin da Magaran da Sanusi Madattai da Sadi Sa'idu Daura Bahu Daura Dole na Asabe mai fata ya wuri Malam Ango malamin makaranta ya wuri Haddabe mai kwamfuta mai yama Zaidu Bala kofa sabuwa birnin Kabi ila Yusufu da Gazali Abdu Tasawa da sauran dukkan masu sauraron wannan gidan rediyo na Tehran. Na gode Ahmed Ladan Girkau shugaban kungiyar murya talaka. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh muryar jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne madattai da magarmar jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin mai na jamhuriyar nijar ina so in yi gaishe gaishen karshen mako da farko ina gaida ilyas yakubu digawa ta suka isa jika mai saje shugaba iliya mai kanti da shayi garken daura sanushi garin madattai ba zan manta da alkasim aga da a ɗabi mai kwamfuta jihar kebbi ina gaida lada ahmed girkau shugaban muryar talaka jihar kebbi ina gaida shugaba raba mai aski da magarma akwai abdulaziz aziz prezi ungo share ta tasu ungo tudu ya komi aski ba da raka ina da ɗahar zakin soyayya bulbarum akwai baba dumo bande ba zan manta da duk mai sauraron wani gidan radio ba ina gaishe da kowa da kowa na gode ne magana isu ne madatte da magaram jakkuyen jalla na kira ku da gidan birni mai kutashi tashi lahira. Assalamu alaikum sashi na Musa na gidan radio OBH radio Iran mai albarka wato kuna ta da mai suwarin ku da kullum Benzema da kina a garin jamhuriyar Niger mana godar a kewa madama mana gaida yan uwa da amana arziki da farko za na gaida mai gidan namu Alhaji Isu Dila mai nama da kina a garin Hamza Yaro Bakai Roga Roga in gada mamman Sani wanda ake ma Ako in gaida eh, abokina aka yaran an ina masu fata dafi da kina agar shi ta da shi ma ina gaida shi ina gaida ilis mai shago da kina agar shi ma an gaida Alhaji lawa Alhaji Abbali da kina agar shi ma ina mashi fata alheri an gangara an gaida Kazura da gaga shi ma ina gaida shi a da mai kwamfuta lokal gamba ina gaida shi na tashi sumayya ita ma ina gaida ta an gaida Isu Madatai Sanusi Madatai Lotoro majistoja Soja na masu fata alheri Eh, inan gaida majalisoci shi mana kara gaida shi fatan alheri insha Allah in gaida shagorin shirin wato wasan Barka yana mashi fatan alheri dukkan iyalan nashi yana jinjira musu suma insha Allah ban zai ma kenan da kenan agada to muna matukar godiya da fatan kuma waɗanda ka gaida duk sun ji sakon naka kuma da kai ne ma zan taka wa shirin na yau burki sai kuma gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa ne Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Madalla yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu da rayuwa. wanda ni Zainab Bashir ke gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanta muku wanda littafin mai suna matasan mu wanda marubuciya da Rabi Zango ta rubuta to kuma yadda ka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Wannan dalilin ne ya sa duk son matan shi bai kula ta ba, amma yanzu da ta kawo kanta lokaci guda shi ma ya kamu da santa. Duk cikin 'yan matansa Salman, Salma kadai yake jin nauyinta. Duk hanyar da zai bi ya ga ya ɓoye mata kada ta gano yana neman wata yana bi. Haka zalika Salma tana matukar masa kwarjini ko hannunta salman bai taba rikewa ba sai dai bisa kuskure har mamakin ta yake idan ya san yadda yaran masu kuɗi suke haka zalika duk wani abu da yake aikatawa mara kyau yana kokarin ɓoye mata shi yasa san baya barin wani fim na banza a wayarsa a gidansu salma a gidansu salma kowa san da zaman salman hatta da masu aikin su sun san shi domin yana zuwa fira a gidansu ma kowa ya san da zaman salma kuma kowa ya san ita ce yarinyar da yake so ya aura haka suke gudanar da soyayyar su babu wanda bai san salma da salman ba sam salma ba ta iya ɓoye soyayyar salman ko a gaban waye matukar ta gansa sai ta je gare sa inda a cikin cosmate ɗinsu ne mutane da yawa suna kawo mata gulmarsa amma sun ta ki ba su kofar da za su samu nasarar raba su kullum zara ce take faɗa mata akan kada ta yarda da maganar duk wacce za ta kawo mata gulma akan salman shi yasa salman ko zai je wajen budurwarsa ba ya taɓa zuwa idan salma tana cikin makaranta shi yasa kullum sai dare yake komawa gida saboda sai ya tsaya fira da dare bayan sun rabu da salma a ajiyar zuciya salma ta saki jin an dafa ta juyowa ta yi tana murmushi don ta san baya wuce zara ita ce kuwa girgiza kai zara ta yi tana fudin ai sai ki zo mu tafi tunda ya ɓace maganinki dariya salma ta yi ta ce kai zara wa ya ce maki salman nake kallo zara ta ce faɗa ma wata bata sani ba allah dai ya nuna mana ranar aurenku kowa ya huta da wannan rashin kunyar taku salma ta ce amin abin haushin ma first semester muke kuma ko rabi ba mu ba bare mu sa ran mun kusan gamawa zara ta ce a wajen allah babu ya ai tun muna level 2 kuke tare ga har mun zo karshe gangara kawai ya rage ai kuwa aski ya zo gaban goshi mu je kafin ya dawo to murmushi salma ta yi ta ce mu je tsaye suke a ofis ɗin malam jamil yana zaune shi da abokinsa shi ma lecturer ne a nan malam jamil ya ce magana nake muku yanzu kuna ganin wannan abun da kuke yi abun burgewa ne ma abun ma ya wuce ku je cikin ɗakunan ku ku kalla sai kun shigo cikin makaranta kuna kallo wannan wace irin jaraba ce haka idan aure kuke so me yasa ba za ku faɗa ma iyayenku ba wannan abun da kuke ganin kamar wata burgewa ce ko wayewa wallahi kuna halakar da kanku ne me za ku ce idan ku kalli fim ɗin batsa babu inda zai kai ku sai ga halaka kuma duk wanda ya kasance yana kallon irin fim ɗin nan wallahi aikata zina ba zai mashi wahala ba Allah ya ce kada ku kusanci zina wannan abin da kuke yi shine mataki na farko da zai kai ku ga aikata zina kawai kawai turawa sun lalata ko suna ɗaukar kansu suna ɗorawa a yanar gizo domin su halakar da al'ummar musulmai kullum burin su ta za su bullo da wani abu da zai shagaltar da mutane zuwa ga halaka domin sun san su ɗin halakakku ne shi yasa suke neman abokan tafiya shaidan kuma yana nan kullum yana yawo a cikin jininmu domin ya samu wanda zai dulmiyar idan ba ku sani ba wallahi duk wanda ya kasance yana kallon batsa da idanuwansa ko tsufa ya ba zai tsufa da idanuwansa ba haka zalika duk wanda ya maida ƙur'ani abokin tarayya ko tsufa ya yi idanuwansa suna nan garau kada ku ɗauki abin da nake faɗa muku da wata manufa na san nan makarantar yanci ce da a ce a secondary ne na kama ku kuna aikata haka sai na yi muku bulala kuma sai na ga iyayenku kowane daga cikinku amma sanin yanzu kun mallaki hankalinku ya sa tsakaninmu da ku nasiha ce idan kuka gyara kanku idan kuka bata shi ma kanku domin wata rana ko ne za ku yi kuka da irin rayuwar da kuka zaɓa ma kanku fuska ɗaure salman ya ce malam ba fa abin da kake tunani ba ne muke kallo wani american film ne muke kallo lokacin da ka zo shine fa aka nuno wannan abin da ka gani amma ba wai duka film ɗin haka yake ba kai ma ka san yadda american films yake kamal ya ce malam kila ma ka gan shi sunansa royal master of the mask murmushi abokin malam jamil ya yi jin wani rainin hankali wai american film Malam Jamil ya ce koma menene ni dai na faɗa muku iya gaskiya ta Allah ya kyauta shikenan ku je Jabir ya ce mun gode suna fita abokin malam ya ce sun ma raina mana hankali ko da yake idan mutum bai da gaskiya kowace karya ta zo masa faɗar ta yake yi wannan fim ɗin da suka faɗa fa ba American film bane Korean film ne Malam Jamil ya ce wallahi ƙarya suke blue film ne suke kallo na gan su fa kai dai Allah ya kyauta ya ce amin to jama'a dukkan kan ku zo kashe shirin namu ne wasu Allah kan gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon Hausa da ke ƙarƙashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. Madalla yanzu kuma sai shirin ansoshin aƙida tare da Dr. Abdulkadir Mubarak. amsoshin aƙida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu haro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin aƙidar musulunci to kamar yadda muka sani ne muna nan har yanzu cikin amsa tambayar nan da wani bawan allah ya turo dangane da matsayin sahabbai a wajen 'yan shi'a da kuma irin yadda muka fara bayanai da abubuwan da muka bijiro da su dangane da hakikatan yadda su 'yan shi'a suke kallon sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma tabbatar da magana kwaya ɗaya da muka yi a kan cewa 'yan shi'a ba sa zagin sahabbai ba sa yin wasu abubuwa na muzanta sahabban rasulullah sallallahu alaihi wasallam abubuwa ne da suke faɗa wanda ya zo a cikin alkur'ani ko kuma ya zo a hadisai shine 'yan shi'a suke faɗa wannan kuma wani abu ne wanda yake amana ce ta ilimi to a cikin shirinmu da ya gabata ko shirye-shiryenmu na baya don mun yi ƙoƙari mun fito da hakikanin yadda allah subhanahu wa ta'ala ya yi maganganu dangane da ainihin sahabban nan wato mun ga dai ra'ayin alkur'ani game da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam. to yanzu ra'ayin shi kuma manzon allah din dangane da sahabbansa shi kuma ya rasulullah yake kallon sahabbansa wani irin magana ne yake faɗa dangane da su idan muka dawo muka dubi cikin littafin hadisi na sahihul bukhari muna karanta cewa akwai hadisi da ya zo an uqbata radiyallahu anhu annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kharaja yawman wacewa manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam wata rana ya fito fa salla ala ahli uhdin salatahu alal mayyit sai yayi sallah da ainihin uh, ma'abota Uhud waɗanda suka yakin Uhud kenan irin wato shahidai na Uhud kenan irin sallar da yake ta mamaci kenan sun man sarrafa alal mimbar sannan sai ya kuma bar wannan bayan ya gama sallar sai ya koma kan mimbarinsa sallallahu alaihi wa alihi ya yi bayanai a cikin akan mimbarinsa a daga cikin bayanan da manzo ya akan mimbarinsa yana cewa wa ana shahidun alaikum kuma ni mai yin shaida ne akan ku ya ku ainihin waɗannan sahabbai nawa wa inni wallahi yake cewa ni ina rantsuwa da ubangiji la'anzuru ila haudi al'an a yanzu nan ina kallon tafkina wato tafkin musa da Allah ya masa alkawarin zai ba shi tafki a aljanna annabi ya ce a yanzu haka ina kallon wannan tafki nawa wa inni u'titu mafatiha khaza'in al-ard ko kuma mafatiha al-ard yake cewa kuma lallai ni an bani mabuɗai na gaba ɗayan abubuwan da ke cikin ƙasa wa inni wallahi yake cewa kuma ni na rantsi da Allah ma akhafu alaikum an tushriku ba'di ni wallahi ba na jin tsoron cewa za ku yi shirka bayana wato ba shi nake jin tsoro ba ba na jin tsoron cewa ku na sahabbai bayana za ku yi shirka wato rasulullah ya tabbatar da cewa ba za su yi shirka ba bayansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam walakin sai yake cewa sai dai akhafu alaikum an tanafasu fiha abin da kurin nake jin tsoro dangane da ku shine lalle kada ku zo kuna yin rigegeniya a cikinta wato tanafus anan musabaka da rigegeniya rige-rige akan al'amura na cikin duniyan nan ice shine kurin nake jin tsoronku nake ji muku tsoro bayana sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan hadisi ya zo a cikin sahih bukhari mujalladi na takwas idan muka duba wato shafi na da da hamsin 151 haka ma ya zo a cikin sahih muslim babul fada'il to wannan magana magana ce mai girma haka kuma akwai wani hadisin ko kuma wannan hadisin ya zo da lafuzza daban-daban wanda za mu iya gani akwai yadda ya zo an abi horerata anin nabaikal anin nabi ya zo daga abu horera anin nabi daga manzo sallallahu alaihi wa a kala yana cewa baina ana ka'imun a lokacin da ya kasance ni ina tsaye wato kenan kamar manzo yana ba da labari ne ranar kiyama sai gashi ya tashi yana tsaye ana ka'imun ina tsaye idha zumratun hatta idha araftuhum sai ga wasu jama'a wato an bujuro da su waɗannan jama'a ɗin yake cewa hatta idza araftuhum har ya kasance na san su waɗannan jama'a ɗin da aka zo da su kharaja rajulun min baini wa bainahum sai wani mutum ya fito tsakanina da su wato sai ga wani mutum ya fito tsakani ni a nan gefen ina tsaye da kuma su waɗannan mutanen da har ma na san su wane ne su na san su tunda ya ce a to home to sai ga wani mutum ya shigo ya fito tsakani na da su faƙala sai wannan mutumin yake cewa da su halumma ku taho fakultu sai ni manzon allah nake cewa aina ina kake cewa su taho ƙala sai shi wannan mutumin yake cewa ilan nari wallahi yake cewa wallahi zuwa wuta Kultu sai na ce wa ma sha'anihim menene sha'anin waɗannan mutane kake cewa su ta zuwa wuta menene matsalar ƙala sai wannan mutumin yake cewa innahum irtaddu ba'daka ala adbarihim alkahkari yake cewa domin su tabbas sun yi ridda a bayanka sun kasance bayanka sun zo da wasu abubuwa wanda suka sa su suka yi ridda summa idza zumratun sannan sai ga wasu jama'a hatta idza arabtuhum har sai da na san su kharaja rajulun min baini wa bainahum faqal wannan mutumin ya fito sai ya kasance tsakanina da su yana nan faƙala yake cewa halumma ku taho ƙultu aina nace ce ina ƙala ilan nari wallahi lalle na rantse da Allah zuwa ga wuta qultu ma sha'anihim nace me ya same su ne menene sha'anin waɗannan mutane qala innahum irtaddu ba'daka ala adbarihim alqahqari lalle sun yi ridda bayanka waɗannan ne dalilan da yasa aka ce su taho zuwa wuta saboda haka a wannan ɗayan hadisin wancan hadisin da makaranto da wannan hadisin duk hadisai ne waɗanda suke ainihin kurin waɗansu wurare ne waɗanda wannan akwai wannan babu amma duk in kuma zo lafazin hadisin abu guda ne a nan ƙarshen wannan hadisin sai manzo yake cewa fala arahu yukhlisu minhum illa mithlu hamala na'am wannan shine a akan wancan hadisin na farko yake cewa ba na kallon wani daga cikinsu wanda ya kubuta daga cikin waɗannan mutane illa matsala hamala na'am kai ka ce kurin kamar wani ne wanda aka ɗauke shi ya tafi tare da dabbobi wato kama mai, kiwon dabbobi in ya, ci gaba dabbobi na binsa a baya to shigen haka ike cewa kamar haka na kalle su wannan hadisi sawa'un wancan da kuma wannan da wannan bambancin da muke na da shi na lafaza in muka duba cikin sahih bukhari mujalladi na takwas shafi na 151 kamar yadda ya zo za mu ga inda wannan bayani ya fito to ala hal idan muka duba zuwa wannan hadisin matukan hadisin ya inganta to menene za mu ɗauka a cikin wannan hadisi shine cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin lafazin hadisin yake cewa wa ana shahidun alaikum ni kuma ina yin shaida a kanku yana yi wa sahabbansa hudu ba tun kafin ya bar duniya a wannan lokaci to menene ya faɗa wani abu ne da yake nuna cewa ya yi shaida a kan ayyuka ɗin sahabbansa a lokacin da yake tare da su kenan wannan kuma zai tabbatar mana da shigan abin da isa ɗan maryam ya faɗa yake cewa wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim a lokacin da yake cewa da Allah subhanahu ta'ala lalle ni na kasance na yi shaida a kansu a lokacin da nake tare da su nake cikin su wannan za mu samu wannan a cikin suratul ma'ida aya ta 117 kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani annabi isa yake cewa haka to kucin wannan ne shi ma rasulullah yake cewa lallai zai yi shaida a kan sahabbansa a wannan lokacin da yake tare da su zai yi shaida a kan ayyukansu ba tare da an samu matsala ba to amma kamar inda annabi isa ya faɗa falon ma tawaffaita ni amma lokacin da ka ɗauke ni ya allah kunta antar raqiba alaihim kuma sauran abubuwan da zai bujiro bayana na ni na tafi to kuma kai ne mai ainihin duban ayyukansu kai kasan me suka aikata to irin wannan shine rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai zai taba kasancewa shine mas'uli shine mai daukan nauyin ayyukan sahabbansa ba bayan wafatinsa ba wannan babu wannan a cikin al'amura domin bayan wafatinsa abinda sahabbansa suka aikata wannan kuma babu wani abu da manzo sallallahu alaihi wa sallama zai dauka na nauyace-nauyacen ayyukan da suka aikata bayan wafatinsa wannan lokaci ma da yake raye din yake tare da su ayyukan da duk wani ya aikata yana wuyansa amma dai shi ya yi musu shaida tare da shi a lokacin da suke tare ya ga ayyukan kowa ya tabbatar da kowa mai ya aikata ya kuma tabbatar da waɗanda suka yi aiki nagari sun yi aiki nagari a gabansa ya yi wannan shaida ɗin amma bayan ya yi wa fati to kuma wannan al'amari ya kuma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kwatankwacin abin da annabi isa ya faɗa dangane da sahabbansa to daga baya kuma idan muka duba hadisin again za mu ga cewa wani bangare na hadisin manzo yana cewa lakin shi baya yi musu wani abu na shakku akan al'amura na cewa za su yi shirka bayansa amma sai ce lakin sai dai abin da nake muku tsoronsa a khafu alaikum an tanafasu fiha abin da yake tsoro munafasa a cikin al'amura na duniya dinnan shiga cikin al'amura na duniya bayan wafatin manzo sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya faru bayan fatuhul buldan bayan an buɗe wato garuruwa an yi fatahi an je an yada musulunci zuwa garuruwa daban-daban an samu waɗansu daga cikin waɗannan sahabbai nasa sallallahu alaihi wa sallam sun ainihin shiga cikin al'amura waɗanda suka kasance su suka fi dukkan mutane dukiya sun tara dukiya kamar irin su dalha da zubair dinnan wanda tarihin musulunci ya zo da irin abubuwan da suka tara waɗanda duk wanda ya biyu tarihi na addinin musulunci wannan ne ma dalilin da yasa suka yaƙi imama ali alaihi salam su talha da zubair ai da suna tare da imama ali amma daga bayan me ya faru saboda al'amura din nan da ya zo suka zo suna bukata ya ba su kaza ya ba su kaza ya hana su suka kasance sun ja daga da shi sun zo suna yakar sama haka abin ya faru har aka je yakin jamal yakin raƙumi a basra aka yi wannan abu to bayan wannan kuma aka zo aka yi fatihun buldan aka yi wato wasa a daula ta musulunci inda daula musulunci ta je har andalus a kasar sufaniya da sauran gurare to su daga nan ne aka ga cewa daga cikin sahabai ba a taɓa samun masu kuɗi waɗanda suka tara dukiya irin su ɗalha da zubair ba wanda ya kamata mutum ya koma ya kasance ya karanta tarihin musulunci saboda haka wannan wani abu ne wanda za mu iya samunsa dangane da al'amura da suka tabbata a cikin tarihi sannan idan wasu abubuwa muka duba ta dai hadisin manzo so ake cewa hatta idza araftuhum har ya kasance na san su wannan yana nuna cewa sun rayu tare da rasulullah kenan waɗannan da ya san su din a ranar kiyama ba mutane ne na ƙarshen zamanin sa ba kenan a'a araftuhum ya ce na san su wato sun rayu tare da shi kenan to wannan wani abu ne wanda ya kamata ikhwani mu yi ta'ammali kan wannan al'amari musamman ƙarshen hadisin da yake cewa in na innahum irtaddu ba'adaka waɗannan dalilin da yasa ake jansa zuwa cikin wuta shine saboda sun yi ridda ka. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to waɗannan duk suna daga cikin wasu abubuwa da ya kamata mu sani dangane da al'amura mu koma cikin littattafan tarihi za mu ga abubuwan da suka zo na al'amuran al'ajabi dangane da abin da suka faru bayan wafatin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ana nuna mana lokaci yayi ba za mu tsaya anan sai a shirinmu na gaba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin الحبيب masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da safi idan Allah kai mu muna ɗauke da sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da ɗumin su a halin yanzu a madadin duwa da kuka ji muroyin su tahir amin yake cewa mu kwana lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh